الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan kuwa ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara haɗuwanmu a yau asabar sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya daidai da shida ga watan hudu dubu biyu da da ashirin biyu miladiya Allah ya ƙara haɗa mu a wannan yammaci a wannan masallaci namu na tina da shek Jibril Umar Jibril wanda aka misali da masallacin kayan a nan fage cikin garin Kano ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan wata mai alfarma don ban manta ba muna cikin suratul anbiya wanda jiya muna karanta ayoyi cikin bayaninsu lokaci ya mana halinsa da haka yanzu za mu maimaita su mu kuma ƙarasa bayanansu sai mu shiga sabbin ayoyi za mu tashi kenan aya ta saba'in da takwas

القوم إنك شديد ولو القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما السماء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين Na'am, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa Dawud da wa Sulaimana, kuma ka tuna annabi Dawud da Sulaiman iz yahkumani fil harfi yayin da suka yi hukunci su biyu a cikin sha'anin gonan nan iz fashar fihi ghanamul qawmi yayin da dabbobin wa'yansu mutane dabbobin mutane suka afka cikin gonarsu da daddare wa kunna li hukumihim shahidi Allah ya ce mun kasance dangane da hukuncin su masu sani ne fafahamnaha Sulaiman sai muka sanar muka da fahimtar da annabi Sulaiman wa kullan ataina hukuman wa ilma dukkansu mun ba su hukunci annabta da ilimi wa sakharna ma Dawud al-jibala mun horewa tare da annabi Dawud duwar watsu yusabbihina wanda suna yin tasbihi da tasbihinsa والطير haka kuma mun hore tsuntsaye suna yin tasbihi da tasbihinsa wa kunna fa'ili hakika mu muka kasance muka aikata hakan a nan kamar yadda na faɗa jiya allah sarki ya ba mu labari hukuncin da aka tsakanin annabi dawudu da annabi suleiman Akan kan sha'anin gona wanda mun yi bayanin ta jiya bayanin da ya rage mana cewa shin wannan hukuncin da annabi suleiman ya yi sannan annabi dawud ya yi da wani kuma allah ya yabi hukuncin annabi dawud shin wahayi ne daga allah ko kuma istihadinsa ne da yawa daga cikin jama'a na malamai wasu sun tafi cewa annabi dawud hukuncin da ya yi wahayi ne daga allah kuma hukuncin annabi suleiman ma wahayi ne sai dai hukuncin annabi suleiman shi ya yi ya goge hukuncin annabi dawud don haka kenan dukkansu hukunci ne na Allah kaga a ce tafhim fa na haɗin nan da aka ce an ba shi min tsariƙil wahayi ta hanyar wahayi aka yi wa annabi dawud aka yi wa annabi suleiman ya yi hukuncin da ya shafe na annabi dawo wa ƙalar jumhur jumhurin malamai kuma suka ce hukuncin da suka yi su biyu hukuncin ya kasance ittihadi kowa ya yi ƙoƙarinsa a matsayinsa na ƙwararre shugaba alƙali ya ce ga hukuncin da za a yi shi annabi dawo da ya ga cewa masu noma makiyaya sun cinye wannan noman kayan noman mai noma kuma ya auna ya ga gwargwadon abin da suka cinye gwargwadon kuɗin dabbobin ne to ne sai hukunci cewa da ijtihadi to wannan su amshi dabbobin ga baki ɗaya tunda sun rasa gonarsu sai kuma shi kuma annabi suleiman sai ya hukunci da ijtihadinsa cewa a to in aka yi haka ai su sun rasa aikin yi sun rasa komai amma bari shi annabi eh, masu kayan gona su tafi da dabbobi su ci gaba da amfani da nonansu da kuma gashinsu in ya so kuma su kuma su zo su yi ta aikin noma in ya so yayin da suka kai shuka gwargwadon inda dabbobinsa suka same su suka ɓata to shi kenan sai su dawo sai su amshi dabbobinsu su tafi suna da abin su da abin su su ko masu dabbobi masu kayan gona ba su yi asara ba daga nan sai su ci gaba to sai Allah madaukakin sarki dukkan su da suka yi wannan istihadin sai Allah madaukakin sarki ya zo ya yabi istihadin annabi Sulaiman duk da yake akwai saɓani wajen istihadin annabawa wanda an yi saɓani mai ƙarfi a cikinsa amma dai mun sani dai kamar yadda malaman ilimi suka ce idan masu istihadi suka yi istihadi suka yi kuskure dukkansu sun dace ko ɗaya ne akan gaskiya abin da yake nuna in mutane suka yi istihadi ɗaya mu ne ɗaya musi wanda ya istihadi ya dace da gaskiya sai a bashi lada biyu kamar yadda hadisi ya tabbatar wanda ya istihadi ya yi kuskure sai a bashi lada ɗaya kaga duk cikin su ba wanda zai tashi da zunubi duk sun yi ijtihadi wannan yake nuna kenan ittihadi suka yi wasu kuma malaman suka nuna a wahayi aka yi musu to kuma bai menene annabi Dawud ya yi hukunci annabi Suleiman ya yi hukunci Allah maɗaukacin sarki sai ya zo sai ya bi hukuncin annabi Suleiman alaihi salatu wassalam to wannan hukuncin da ta faru da annabi Dawud da annabi suleiman suka yi hukunci shine kamar yadda na faɗa jiya to me hukuncinsa a mu addininmu wato a musulunci malamai da yawa suna kafa dalili da hadisin da ya zo da barra ibn sabit cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta cewa ahalul mashiya hizbuha hadin masu dabbobi to su kare dabbobinsu da daddare duk wanda yake da dabba idan dare ya yi manzala ya ce ya ɗaure su kuma ma'abuta lambu da shingaye da gona su kuma su kiyaye gonarsu da rana kaga sai zamanto cewa masu noma su kula da gonarsu da rana don kan na kiyaya su zo su shiga musu su kuma yayin da suka tafi da ba za ka zauna 24 hours a gonarka ba da daddare kuma su kuma masu kiwo su tare dabbobinsu ka su je su yi wa manoma barna yayin da ba sa nan shi yasa sai malamai suka gina wasu malamai sai suka gina hukunci akan wannan hadisin sai suka tafi akan cewa abinda dabbobi suka bata da daddare suka shiga suka bata to masu dabbobi sai sun biya su biya dai imami ƙidar abin da ya tafi gwargwado a gwargwadanta su biya ko kuma su zo su biya ainin abin da suka su zo da abin da suka lalata ko kuma a ce gonan nan da komai da komai za ta yi dubu kaza ko kaza ku biya jumhur suka tafi akan jumhurin malamai banda abu hanifa imamu malik kenan da imamu ahmad da imamu shafi'i akan wannan suka tafi cewa kenan wannan yake nuna sun tafi kan cewa idan suka yi barna da rana to babu damani akan masu su inda abinda aka ce mai gona ya kiyaye gonarsa da rana amma in suka yi da daddare to kuma za su biya imamu abu hanifa da sahabbansa abi abu yusuf da muhammad kenan suka tafi akan da jama'atu min kufiyin suka tafi akan wannan hukuncin an soke shi cewa dukkan dabbobi idan suka yi barna ta shuka da daddare ko da rana to ma'abucin dabban ba zai biya wani abu ba in ji abu hanifa ya ce in dabbobi suka shiga suka yi barna a gonan mutum da daddare ko da rana babu wani ma'abucin dabba da zai biya abin da suka barnanta da haka da daddare da rana duk mai gona ya kiyaye gonarsa ya hana dabbobin shiga me dalilin su sai suka shigar da wannan a cikin umumin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akwai hadisi yace jurhul ujama jubaru barnar dabbobi su ne ujuba jibarun hadar ne to ya salwanta babu koma ya tafi a banza shine hadar sai suka tafi da wannan to sai suka yi kiyasi duk ayyukanta alhali ko wannan ala jarhiha idan yanzu dabba ta zo da kaho ta soke ka ta zo wucewa to shi wannan hadisin ainihin yake magana to shin wannan sukar da ta yi ma da ƙaho za a zo sai mai ita ya biya ka sukan ƙaho ya rama ka to shi ne manzan Allah ya ce hadar ba za a yi ƙasasi ba ko ta zo ta ci dabba ta zo ta cire ma ido sai a ce sai an kirawo mai dabbar an cire mishi ido to shi ne hadisin a kan wannan yake magana to su kuma su abu hanifa sai suka ce wannan hadisin da yake magana akan ajima mai mutum ciwo to za su yi kiyasinsa a duk aikin da dabba ta yi an fahimta to amma da yawa malamai sun ba su amsa da cewa wannan kiyasi kiyasi ne fasidul ba. ɓataccen kiyasi ne saboda ni kowa ma ko mu nan za mu iya tabbatar da cewa ɓatacce ne saboda ganatti nassi ailal qiyasa ma'a wujudin nassi ba a kiyasi idan akwai nassi daman dalilin da yake sa a yi kiyasi akan wani hukunci a ce babu nassi ba aya ba hadisi to sai mu yi kiyasi akan wata aya akan wata illa wadda take sabita tabbatacciya a cikin wata aya ko a wani hadisi amma tun da nan ga hadisi karara to ta ya za a yi kiyasi amma daga cikin malamai kuma akwai wanda suka tafi cewa ma'abucin dabbobi zai rama zai yi damani zai biya ya yi ramko abinda dabbobinsa suka fata a kowane lokaci da dare ko da rana to su ma sai aka ba su amsa da hadisin barra ɗin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa to wannan idan muka duba a yanzu me za mu ce me za mu fahimta a nan gun idan haka dabbobin suke tafiya ba mai kula da su da rana ya sake su domin shi ne hukuncin ake domin asali dabbobi da rana su a wa'annan sakinsa ake a wancan lokaci da daddare ne masu dabbobi suke ɗaurewa to lokacin da suka saki ko sai ku kare gonakanku to amma a yanzu wasu ne suke koro dabbobin da masu kiwo su ne ma suke tura ta cikin gonakan mutane to kaga wannan da gangan ne da rana ko da daddare ne duk da gangan ne su za su yi sun zo ma sun yi sabe masu kiwon sun ga gonakin da suka yi sun yi menene sannan sai su taho da dabbobinsu sai su koro sai su cinye mutane kaga wannan ko shakka babu ganganci ne ba dabba ce ta taba haka kwatsam ta tafi da kanta ba imma dai ta tsinke ko kuma ta fita daga inda ake kiwonta wannan mai su ne ya tattara su ya turo su ya kawo su ya ma tsaya a gadi watakila ma aka kare dabbobin da kwari da baka duk wanda ya zo a harbe shi da kibau da menene da mashi suka tsaya sanda suka cinye sannan suka kora su suka tafi kaga wannan ta'addanci bai dace amma duk da haka ya kamata a san cewa su ma masu yin wannan kashi biyu ne akwai dabbobin da ake korowa daga ƙasashen waje daga mali daga nijar daga senegal da ina ne su shigo ƙasashen irin mu to ya kamata gwamnati irin wannan dabbobin ta kula ya suke shigowa kaga da da yake da ana da da yake akwai jangali akwai haraji na dabbobi ba wata dabba da za ta biyo ba ya an san ta shigo yawan ta shiga ko mutum kaza ne ya shigo da ita an biya haraji sannan kuma akwai birtali a da tun daga gefen kowane gari za ka ga ko da mu muna yara mun tashi a ƙauyukanmu mun ga birtali inda ba a gini ba a shuka ba a yin komai hanyar makiyaya ne za su tafi tun daga farkon ƙasa Nijar har su tafi har kudu inda za su je kiwo suna da hanyarsu da ake bi to yanzu mu a nan sai aka samu matsaloli guda biyu matsala ta farko ba ma sabeyin ɗin me zai shigo me zai fita na dabbobin saboda babu wannan jangali din babu wannan rijistar babu wannan komai kowa sai ya ɗauko makamansa sai taho da yawa daga cikin fulanin da suke shigowa ma ba na ƙasan bane ba a shirye suke kaga matsalar farko kenan matsala ta biyu kuma birtalin da baki ɗaya an cinye shi an yi gonaki an yi menene an yi ana kallo ake zuwa a cinye burtali babu wannan burtala amma da duk da su ko titi da kwalta sai an ba da gap na mita ɗari tsakanin kwalta zuwa shuka kafin gona ta fara domin masu kiwo wannan ganyayyakin da yake fitowa a nan masu kiwo a nan gefe suke ta yi duk da haka ne amma yanzu an cinye sai a zo gab da inda jan gargari yake na kwalta daga nan gona za ta fara kaga duk da akwai matsala to kaga dole wa zai shiga ya gyara wannan matsalar wadda take mai tsanani illa gwamnati ita ce za ta shiga ta duba ta gyara domin gyara ta shine zai fitar daga cikin musiba da ake ciki Allah ya ci gaba da cewa wa kullan ataina hukuman wa ilma ai dukkansu mun ba su hukunci da ilimi dukkansu da annabi Dawud da annabi Suleiman mun ba su hukunci Allah ya ba labari cewa kowane ɗayansu da suka yi wannan umarnin ba sun yi ne a karan kansu ba dukkansu an musu annabci kuma an ba su ilimi ba wanda ya yi da ka kuma Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wannan sai ce wa nama ma a dawudal jibala sai koma yana yaban annabi Suleiman yana yaban kai annabi Dawud bayan da fa fahadna ha Suleiman an yabi dangane da hukuncin da annabi Suleiman ya yi, to yanzu sai aka juye sai aka fara da za a yi yabo da kowanne ɗayansu to sai aka fara da annabi Dawud Allah ya ce wa sakharna ma a Dawud al-jibala yusabbihuna muka horewa annabi Dawud duwar wasu yusabbihuna suna yin tasbihi to me yake nufi anan nan malamai da yawa sun yi bayani a nan cewa a tasbihi din nan imma dai haƙiƙa tasbihi suke ko majazi me ake nufi wanda suka faɗa jama'a da yawa daga cikin malamai kuma shine zahirin aya sun tafi akan cewa haƙiƙanin tasbih suke sai zamanto kenan idan annabi dawo ya ce subhanallah sabbahatil jibalu ma'ahu su ma duwar watsu da tsuntsaye su ma sai su yi tasbihi tare da shi ko kuma idan annabi suleiman ya kasance annabi dawud ya kasance yana sallah sai su yi sallah tare da shi shine ma'anar tasbih yusabbihna imma tasbihi in yace subhanallah duk duwar rotsin da suke kewaye da annabi dawud su ma sai su ce subhanallah ko in yana sallah su ma duk sai su risina su yi sallah kuma wasu jama'a suka ce ai bil majaz ne sai suka ɗauki tasbih din nan ai ala tasbihi man ra'aha ta'ajjuban min azimi khalqiha wa qudrati khaliha shine tasbihin wanda zai ga dutse saboda girmanta sai ce subhanallah wasu kuma suka ce a duwar watsin ne suka kasance suna tafiya da annabi dawud to in mutum ya ga duwar wasu suna tafiya da addu'ar dawud ga ta dutse yana tafiya to sai ce subhanallah saboda mamaki da al'ajabin ya Allah ya sa dutse yake tafiya wanda suka ɗauka majas kenan kaga kenan amma tafsirin hakika domin sai in hakika ta kiwa ake koma cewa a majazi wa tsayir ma'atufun alal jibal ay yusabbihna yusabbihna aljibala wa tsayir sai zama a tsayir ya zama ma'atufun ne anal jibal ai shi ma an sakkare tsuntsu an horewa tsuntsu an horewa annabi dawud tsuntsu kamar yadda aka hore duwar wasu domin malamai suka ce in aka ce yusabbihina yana koma zuwa yusabbihina ba tafkhir yake koma ba kamar wannan an yi akafi akan damir wanda kuma bai inganta amma wasu malamai kamar yadda muka faɗa sun tafi akan cewa tsuntsun da waɗannan da duwar watsu duk suna tasbihi yadda ake horewa annabi dawud alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce wa kunna fa'ili ko mu ne muka aikata haka wato duk abin da aka ambata na tafhim fa fahamna ha Sulaiman na ita'il hukum hukuncin da suka yi na tafhir na Dawud da aka hore ma duwar wasu da kuma tsuntsaye Allah ya ce duk mu muka aikata wannan

yace wa allamnahu san'ata labusin lakum muka koya mushi yadda zai sana'antar da yana ƙera silke na yaƙi kun min ba'atikum domin ta kare ku daga yaƙin ku da kuke yi a filin yaƙi ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ya koya mushi sana'antar wannan fa hal antum shakirun shin yanzu ku za ku godiya ubangiji maɗaukakin sarki bayan ƙwarewa da annabi dawud da annabi suleiman da suka yi a wajen hukunci ga su annabawa amma kuma sadda aka koya musu sana'a sadda suka rinka sana'a wannan yake nuna mahimmancin kenan mutum dogaro da kai da yin sana'a ga annabin allah annabi dawud alƙali ne cikakke ga wancan hukuncin da suka yi ga hukuncin wanda suka yi da hukunce-hukunce da ake kawowa dewa za ka samu hadisi ingantacce yake manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mataye guda biyu suna da 'ya'yansu jarirai su biyu sun ajiye su kawai sai kalkeci ya zo sai ya ɗauke guda ɗan ƙananan jarirai gabaki ɗaya matan kowace sai ta durfafi ɗaya ta ce nata ne ba a ɗauka ba sai suka yi ta rigima sai aka zo manzala yake sai suka kai ƙara wajen annabi dawo don ka san ƙwararren alƙali ne annabi dawud faqaba bihi lil kubra shi kuma annabi dawud da aka zo wajen shi da ya gani cewa sai ce to ke babba dauki dan naki ne sai suka fita bayan sun fita sai annabi suleiman ya kirawo su a jan bayan waccan shari'ar ta gona sai annabi suleiman ya kirawo su da ya kirawo su faqala sai ce musu to ku zo ku ajiye jaririn anan sai suka ajiye jaririn yace a kawo wuka aka kawo kashi to tunda ni shari'ar da zan yi ba irin ta babana ba tunda na ga kuna rigima yanzu zan tsaga jaririn biyu ke in ba ki rabi ke in ba ki rabi sai karamar ta ce yarhamuka Allahu huwa Ibnu la tashukkahu sai karamar da babata ba ta ce Allah ya fi kanka na haƙura ɗanta ne a bata ita kuma ɗaya ta ce ba ta damu ba sai annabi Suleiman ya ce to ke karamar ɗauki ɗanki ɗanki ne saboda shi kuma annabi suleiman a nan sai ya fahimta ita uwa da a ce an yanka ɗanta tana gani gara a bayar da ita wani ya rene shi ya fi sauƙi a wajenta ita kuma wacce da ta ga ta rasa ɗanta gara wannan ma ta rasa su yi duro kaga wannan sai hukunci a haka shi yasa imamun nasa'i a cikin babul qada yace babul hakim yuhimu khilaful hukm liyasta'lama al-haq yace wannan babi ne da mai hukunci ya iya kawo wahami saɓanin hukuncin ya zo da wani abu domin ya gane gaskiya ya iya zuwa da wata dabara saɓanin hukuncin ba abin da yake so ya yi ba ya ce zai yi don ya gane reaction ɗin mutane a nan wajen yadda suka bayar da abu to anan zai tabbatar da wane ne mai gaskiya amma duk da haka ƙwararren wannan kuma an koya kusa ka duba ku yadda yake ga karatu in yana karatun zabura annabi dawud dukkan komai da kake ganin yana tilawar littafin da aka bashi saboda daɗin muryarta komai da yake duwar watsu da menene da dabbobi sai sun tsaya suna saurara in yana tilawan littafin Allah shi yasa har manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da ya ga Abu Musa al-Ash'ari yana karanta alkur'ani da daddare ya ji irin yanda yake da sauti mai daɗi manzala ya tsaya sadda ya saurari ƙira'arsa sai ya ce mishi laqad utiya haza mizmaran min mazamiri ali dawud yace wannan an bashi murya daɗin murya irin daɗin muryan ahalin gidan dawuda har buga misali kuma ake da shi in ka iya muryar ka tana da zaƙi sai a ce wannan muryar kamar muryar annabi dawud amma duk da haka Allah bai bar shi da ya zauna wa allamnahu san'ata labutin lakum kaga wannan babu wani dalili da mutum zai zauna yanzu dan malami ne wai zai sana'a dole sai mutum ya kasance yana da sana'a ya yi karatu in ma koyarwa yake a makaranta ana ba shi albashi in ma kanti yake buɗewa in ma kaza shi yasa duk malaman musulunci haka za ka ga su kowa yana da sana'ar sama da yawa za ka ga ana dangana su wani a ce na da haka za ka yi ta gani ana da su me yin kafinta me yin ƙira me kaɗa zare mai yin ɗinki khayyab a ce wani khayyab mai yin ɗinki mai yi aka kuma gwarazan malamai ne to shi ma annabi dawud alaihi salatu wassalam Allah ya ce mun koya mushi yadda zai sana'anta silke silken yaƙi shi sa wani waje ce wa alanna lahul hadid a ni'mal sabighatin wa qaddir fi yake muka koya mushi yadda zai Lanƙwasa ƙarfi in ma dai mu wasu suka ce an hore mar ƙarfan ne yana lallan shi ya yi silke ya yi takobi ya yi mashi ya yi komai duk wannan kayan yakin ko kuma a'a wuta yake sa yadda makera suke yake ziga zigi ya sarrafa ƙarfan ya yi waɗannan ababen duk akwai maganganu kan wannan Allah ya ce kummin kun min cikin, domin ta kare ku mu kare ku daga yaƙi ka a soke ku ko a harbe ku daga makami a filin yaƙi shi yasa wasu liyu liyuhsina kun min cikin a wata ƙira'a a wata qira'a kum min ba'atikum a wata qira'a kum min ba'atikum qira'an kum sai ta koma zuwa sun'a tsere wannan silke din sai ta domin ta kiyaye ku daga makami kum kuma sai zamanto sai koma ilal shi silken da annabi dawud da allah ubangiji maɗaukakin sarki da ya ƙirƙiran ma fikirar da tunanin ya sanya ma annabi dawud har ya ƙera wannan silke ɗin ta yaƙi domin kai kariya domin wannan ni'ima ce shine farko ya fara ƙera ta daga nan kuma har yau ake ƙera abin da zai kare daga nan aka samu tasawur develop ta ci gaba a aka samu bullet proof da za a sa amma asali da silke ne daga wannan aka fara shi yasa Allah ya ce fa hal antum shakirun shin kun gode ku kuna masu kun gode da wannan ni'imar da Allah ya muku da ba Allah bai sako da wannan technology ba daga wajen Annabi Suleiman da har yanzu dan adam ba zai samu tunanin yayi wani abu da zai kare shi daga makami ba shi yasa da aka yi bindiga yanzu kuma aka zo aka yi bullet proof amma da takobi ce mashi ne ne ne kaza da kaza ne wali sulaiman riha تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل نعم وإلى الشياطين من يغوصون له ويحملون عملا دون ذلك Na'am, Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya juyo yana ba mu labarin baiwar da yawa annabi Sulaiman. Na ce wa Sulaimanar riha, shi kuma annabi Sulaiman mun hore mishi iska, Asuka, iska mai tsanani mai ƙarfi, tajiri bi amrihi, wanda take gudana da umarninsa, ilal ardin lati barakna fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta ita ce sham ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimi duk mu kowane duk wannan ababen mu muka kasance mun kasance muna sane da shi wa mina shayatin Allah muka horewa yace muka horewa annabi Suleiman shaytanu a cikin shaytanu man yagu suna lahu akwai waɗanda suke iyo su yi fito su shiga cikin ruwa wa na amalan duna zalim akwai kuma su waɗanda su yi aiki aiki da ba na fito ba wasu na fito su shiga cikin ruwa su ebo lu'ulu'u da murjani su fitowa da annabi suleiman daga cikin aljannu akwai wasu kuma suna yi wani aikin saɓanin wannan muna sa su kera gidaje su kera abubuwa su kera butun-butumi da fadala su yi wa annabi suleiman wa kunna lahum hafizin duk mun kasance mu ne masu kiyaye kaga anan Allah madaukakin sarki kuma sai juyo yana ba mu labarin mulkin Annabi Suleiman shi kuma mulkin da Allah ya bashi mulkin da ba ya da misali a duniya gabaki ɗaya domin ya roƙi Allah Allah ya bashi mulkin da bai ba wani ba kuma Allah ya amsa ya bashi mulkin da bai ba wani ba yace wa sulaiman riha asifa shi kuma annabi suleiman wa sakharna riha ai mun gore mishi iska asifa shadidatul hubut mai tsanani wadda take tafiya da ƙarfi domin in aka ce asafatin rih ai shaddat shine ta yi tsanani fahiyar rihun asufun wa asufun sai Allah ya ce ta bi amrihi tana tafiya da umarninsa ilal ardi allati barakna fiha zuwa ƙasar da muka mata albarka ya'ani ardu sham ƙasar sham wa kunna bi kulli shay'in alimi mun kasance dangane da tadbir jujjuya komai a sana muke da jujjuyawar komai duk abin da kaga yana gudana da duk abin da yake wakana Allah madaukakin sarki yana sane da shi domin an ce annabi Suleiman ya kasance yana da shimfiɗa wanda ya ta da katako yana ajiye duk abin da yake bukata a cikinta na al'amarin sarautarsa in zai tashi daga wannan masarauta zuwa wannan masarauta ya ajiye dawakai da raƙuma da haimomi da rundunarsa da komai da komai sai hau kan wannan ƙatan abin da aka gina mushi sai umarni iska sai ta ɗauke shi iska sai ta shiga ƙasa sai ta ɗauki wannan katakon su kuma tsuntsaye gabaki ɗaya sai su tsaya a sama su baza fuka sai a musu inuwa to haka duk inda ya ga dama a duniya haka zai tafi ta sauke shi komai da kayan masarautarsa da komai haka annabi Suleiman yake Ke sa wani waje yace fa na lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haisu asa to kaga kenan Allah madaukakin sarki ya bashi wannan sai kuma bayan wannan iskan da ya bashi tana jarin ta tafi da shi ƙasar sham wanda ne babban babbar ginshikin makomansa sai ce wa mina shayatsin ai wa sakharna mina shayatsin mun hore mishi daga cikin shaidanu mun hore mishi daga cikin manya husu na lahu akwai waɗanda suke iyo a cikin teku su fitar da duk abin da yake so wanda sai da fita duk wani kayan alatu na lu'ulu'u na jauhari duk su fito da su Allah ya ce wa ya'maluna amalan duna zalim kuma suna mishi wani aiki koma bayan wannan ay ghaira bayan yana sa aljannai su shiga ƙasa su ɗauko mishi lu'ulu'u su ɗauko mishi jauhari sannan kuma akwai wani aikin da yake sanya su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa shayatina kulla banna'in wa tawwaf a wani waje wa akharina muqarranina fil asfal yace akwai kuma wasu shedanu wanda Allah ya hore musu su suna gine-gine wasu kuma suna iyo cikin ruwa su fito mishi da kayan zinariya wasu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya su suna yin fadala su kare ƙasarsu ko su yi bitin-bitini na al'amura na abubuwa kaga duk wannan ni'ima ce ya busu sai Allah ya ce wa kunna lahum hafizi mun kasance dangane da ayyukansu masu kiyayewa ne imma dai ayyukan aljannun Allah madaukakin sarki ya kare su ba za su iya gudu ba ko ba za su iya umarnin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba duk umarnin da Allah ya ba su shi suke aikatawa kuma duk abin da annabi Suleiman saboda karfin mulki ya hore su su yi shi suke yi to sai ubangiji madaukakin sarki kuma ya ci gaba da cewa فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من na ubangiji maɗaukacin sarki sai ci gaba da cewa wa ayyuba kuma ka tuna annabi ayyub izna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ya roƙi ubangijinsa an nimar saniyar tur lalle ni cuta ta same ni ta cin mini wa anta arhamur rahimin kuma kai ubangiji kai ne mafi jin kan masu dukkan jin kai sai Allah ya ce jabna na nan take sai muka amsa mushi, faka shafna ma bihi min dur muka yaye duk abin da ya same shi na cuta wa atainahu ahlahu muka mayar mushi, muka bashi ahalinsa da suka mutu muka dawo mushi da su wa mislahum da kwatankwacin su ma'ahum tare da shi rahmatan min indina wannan din rahama ce daga wajenmu wa zikira lil abidin kuma domin ya zama gargadi da wa'azi ga masu bauta Allah anan ya ambaci annabi ayyub alaihi salatu wassalam annabi ayyub mun sani ya haɗu da musiba da bala'i a cikin dukiyarsa da 'ya'yansa da jikinsa domin da annabi ayyub ya kasance mai tsananin dukiya ta dabbobi da ababen hawa da gonakai da dukiya mai yawa da 'ya'ya masu yawa da gidaje masu yawa amma Allah malaukakin sarki ya jarrabe shi dukkan waɗannan ababen da suka tafi ya zamanto baya da komai baya da gidajen bai da 'ya'yan duk sun mutu bai da matar duk sun mutu sai ɗaya aka bar mishi bai da dukkan dukiyoyin da gidajen gabaki ɗaya bayan ya talauce bai da komai na arziki sannan sai kuma Allah ya jarrabe shi a cikin jikinsa kuma sai ya kamu da rashin lafiya mai tsanani wannan rashin lafiya mai tsanani har ta sama baki ɗaya mutane kowa ya guje shi ya zama ma ba wani mai tsaya kusa da shi malamai sun yi ta faɗa nau'in cuyon tsutsotsi ne suka fito menene menene amma dai duk abin da za a faɗa a tafasir abin da ya inganta abin da ayar ta faɗa cewa Allah ya jarrabe shi da wani ciwo a jikinsa ko mutane gabaki ɗaya sun guje shi saboda wannan tsananin ciwon har ya koma aka ke da shi gefen gari mutane kowa ya rabu da shi waɗanda suka yi saura a wajen annabi ayyu kawai mutum uku ne matarsa wadda take kula da shi ita ma in zai bayan gari ta fita da shi ta kama hannunsa ta kai shi can ya je bayan gari a gari ta kamo hannunsa ta dawo da shi shi kenan ta tafi akwai yan uwansa guda biyu su zo da safe su ganshi su biyu in suka tafi da yamma kuma su zo ya jiki su tafi shi kenan waɗannan mutanen kawai su suke kula da shi amma kowa daga cikin yan uwa da abokan arziki da yara da menene kowa ya yi ta kansa to har hadisai suka tabbata waɗannan su bi din wanda suke zuwa da safe su je da yamma har wani lokaci sun zo sun tafi sai ɗaya daga cike ke cewa ɗaya anya kuwa annabi ayu ba taɓan Allah ne mai yawa ba Allah ya kama shi cuta ta ci, ta ƙicin ya kullum sai gaba take irin tunanin nan na yanzu da mutum ya shiga bala'i wasu a ce a Allah ne ya kama shi ba su san ba nagari mutumin kirki shine ma ya fi cancanta a jarraba domin mazala ya ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya sun masu salihun sun mal'amsalu fal'amsalu wayanda Allah ya fi tsananin jarraba da bala'i su ne annabawa sannan nagartattun bayi sannan wanda suka yi kusa da su da wanda suka yi kusa da su a wajen nagarta Allah ya jarrabe ka jarinka ya ƙare arzikinka ya ƙare komai ya ƙare wani ba yake nuna wai kawa Allah wani abu ba wataƙila rahama Allah yake so a gare ka sai ka haƙura kamar yadda annabi dawud ya haƙura annabi ayyub ya haƙura shi yasa a ƙarshen aya yace ai wa zikra lil abidin dan ya zama wa'azi ne ga masu bauta ka rinka ganin Allah kullun ina sallah biyar kullun ne ina binka tsana wannan aiki din amma kuma kullun talauci karuwa yake a'a sai ka tuna wannan gafa annabawan Allah abinda Allah ya jarrabe su to shi yasa sai ɗaya ke faɗan irin wannan sai eh, ya ƙara ya ce ni ka gani ce to cuta ta kici ta kici yawa da suka zo wajen annabi dawo sai ayyub kai sai ɗaya kasa jurewa ya kasa jurewa sanda ya faɗa annabi ayyub alaihi salatu wassalam ya faɗa mishi cewa ga fa abin da wane ya ce wai ko saɓan Allah ne ya ma yawa har Allah yake jarraba ka da wannan kana da dabbobi kana da arziki sun ƙare kuma ga cuta ta ishe ka ba ka iya komai ya to ni dai ban san wani abu daga cikin maganar nan da kuke faɗa ba wato ban san wani saƙo da zan iya tunawa ba na yi wa Allah in ma wani abu da nake gani ni dai face kawai in na zo wucewa na iske mutum biyu suna mutu suna ta jayayya ɗeran eh, uwa wallahi tallahi haka ne to in na tafi gida sai in wa wannan wanda ya rantsuwa ɗin azumin kafara don ka aje ƙarya yake kan Allah ya kama shi sai ni kawai abin da na san ina yi ke to ka duba ba ma kiyaye ta kaga wannan ya nuna ba ba ma wai saban kanshi ba wani ya ji su biyu suna jayayya wani ya yi rantsuwa in ya je gida sai ya ma azumi na gaba wannan bawan Allah ya rantsuwa bari ma yan azumin kafara ka aje ƙarya yake dan ka Allah ya kama kaga jarraba ce ba wani sako da ya ba wani laifi ne da Allah ya niyyar warkar da annabi ayyub alaihi salatu wassalam kaga yayin da matarsa ta je fita da shi ta kai shi inda zai baya ta zo ta tsaya ta ga ya daɗe bai zo ba to shine sai ta tafi shi kuma Allah tan a wajen da ya je inda zai ba ya haya sai Allah madaukakin sarki ya mai wahaya wahayi yace daki ƙasa da kafarka yana dukan ƙasar da kafarka ruwa ya bulbulo na wanka da na sha yana yin wanka ya sha wannan ruwan sai ya dawo ahsan mafi kyawun fiye da yadda yake da fiye da yadda yake da wajen kyawun ya fito ya taho matar ta taho ta gan shi ta gaita da shi ta ce dan Allah ba Allah baka ga wani annabin Allah ba da Allah ya jarraba tana cikin musiba da bala'i shi amma ni da na ganka kamar dai kun yi kama ba dan shi dai ba haka amma kamar kafin ya samu rashin lafiya kamar kai haka yake yace ai ni ne ai ne Allah ya dawo da ni haka a hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, jarrabar da aka yi ma shekara goma sha takwas cikin wannan jarraba ba wai abu ne na shekara ɗaya biyu ba sai da an ɗan taɓa ka kwana uku ka rinka kai ka zauna a bakin titi kai ta tsinuwa duk wanda ya wuce da mota sai ka zage shiga barayin nan kawai kawu ne kawai baka ce ba duk wani ne babban duk wani ne kaya mai kyau in ya wuce dan yankan kai saboda kai baka samu ba matsafa ne mu ma kasuwan nan ai duk muna zuwa amma shiru amma su da sun je fi sai ka ga sun yi arziki Allah sun san da me suke ba dai a kasuwa ba kai tawa mutane sharri ka hada bala'in talaucinka da kuma zunufin al'umma da kake ta zagi in annabin Allah ya shiga cikin musibar rishin lafiyar bala'in da bai iya komai kowa ya guje shi har shekara sha takwas sannan Allah ya fitar da shi to kai wata jarraba yana. sai Allah ya ce wa atainahu ahlahu mislahum ma'ahum ibn abbas yake sai aka dawo da iyalansa muka ba shi wani ahli Ya'yan duk da suka mutu ya zo ya haifi ninkin su ma wa mislahum ma'hum ninkin su kamar yadda mujahid ya ce ƙila lahu ya ayyub aka ce ya ayyuba matanka da aka ɗauki ransu duk suna aljanna in ka so yanzu mu zo ma da su in ka zo ma kuma mu bar ma wancan na aljannan mu mayan ma da wasu annabi ayyub ya ce a bar su a aljanna aka bar su a aljanna aka mayan mushi da wasu a duniya da 'ya'yanka da matanka duk da suka mutu yanzu suna aljanna in kana so sai mu ɗauko su mu dawo da su ko kuma mu mahimma wasu a duniya yace a basu su aljanna su sai na zo a bani wannan aka mayar musu wasu a duniya wasu matan da 'ya'yan in ya je aljanna kuma ya haɗu da na duniyar da na lahiran da wanda suka tafi da a aljanna Allah ya mar haka ribar haƙuri ke inna nasra ma'a sabri nasara yana tare da haƙuri dole mutum ya yi juriya ya yi haƙuri ya dage ya ƙara dagewa duk jarrabar da Allah mutum ya yi wa mutum ya dage ya ci gaba dai da nema kai ya karaya ya ci gaba da dagewa babu ɗin a cikin babun ya ci gaba da motsi sai kaga Allah ya yaye man ko baɗin ko baɗin badima iya da za yi sai Allah ce rahmatan min indina wannan aikin da muka yi mishi wannan rahama ce daga wajenmu muka dawo mishi da komai nashi wa zikira lil kuma muka sanya shi zama abun koyi dan kan ma'abuta bala'i wanda suka shiga cikin jarrabawa su ɗebe tsammani ko kuma su ce mun jarrabe su ne saboda ƙasƙancinsu shi yasa Allah ya ma wannan in ya ɗora masu ko cuta ta rabin jiki ya shanye ko ta diabetes kana tsatsa kai ɗauka Allah ya wulaƙanta ka ne a'a ga annabin Allah ma annabi ayyub ammar in Allah ya jarrabe ka da babu karyewa arziki kakka zata Allah zai san ka ya wulaƙanta ka a'a ga annabi ayyub Allah ya mar haka kuma dan kakkaɗe bai tsammani daga haƙuri domin Allah yana da ƙaddara yana da iko ya jarrabu bawun kuma yana da hikima cikin jarrabar kuma in ya so sai ya yi musu Allah maɗaukakin sarki ka jarrabe mu da abin da za mu iya Allah duk abin da zai fi karfin mu ya raba mu da imanin mu ya Allah ka jarrabe mu da shi Allah ka jarrabe mu da abin da zai zama mafi sauki wanda za mu iya jurewa wanda za mu iya shanyewa ya zal jalal wal ikram Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ubangiji madaukakin sarki ka mana ta gomashin alkhairi Allah ka ba mu lafiya a ƙasan mu ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yi mana adalci Allah duk abin da yake alkhairi duniya da lahira Allah ka haɗa mu da shi duk abin da yake da sharri duniya da lahira Allah ka raba mu da shi Allah ka gafarta iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ka haskaka kabarinsu idan mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh